أهل القرآن والتقوى والصبر والجهاد والرحمة والمغفرة العتق من النار إن رمضان مدرسة أيها الأحباب مدرسة إيمانية مدرسة لتحقيق أهداف غالية وغايات سمينة وإضعاف تسلط هل جاهدنا أنفسنا عن جسمي بنارك سيدي ولا عن جسمي بنارك سيدي فجسمي ضعيف يجب أن يكون العبد مستمرا على طاعة الله ثابتا على شرعه مستقيما على دينه قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات فاستقوه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أكمل لنا الدين الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون إن من رحمة الله علينا أن مواسم الخير وأعمال الطاعات لا تنقضي فلئن انتهى صيام شهر رمضان فهناك صيام النوافل كست من شوال ولئن انتهى قيام رمضان فقيام الليل مشروع في كل ليلة يقول الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أعمال البر والطاعات أيها الإخوة أيها الإخوة الأحباب زكاة الفطر التي شرعها الله تبارك وتعالى طهرة للصائم من اللغو والرفض من المسلمين من غالب قوت أهل البلد ومن أعمال الطاعات أيها الإخوة التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وصفة التكبير أن تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويصل الجهر بها للرجال في المساجد والأسواق والبيوت إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره ومما شرع لنا أيها الأحباب أكل ثمرات وكرا قبل الذهاب إلى مسلى العيد وكذلك من أعمال الطاعات الصلاة مع المسلمين وحضور الخطبة ومنها الاغتسال والتطيب للرجال ومنها صلة الأرحام وزيارة الأقارب وتصفية القلوب وتطهيرها من التباغض والتهافت والكراهية ومنها العطف على المساكين والفقراء والمرضى والأيتام وإدخال السرور عليهم ربكم وسلوا أرحامكم muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ninnin kalada ga bayansa masu azumi ya ɗaukaka darajojinsu a cikin bayansa maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki yana sanin abin da dukkan bayansa suke aikatawa nishin da suke yi a lokacin da suke ganawa da mahalicinsu cikin dare ko kuma a lokacin da suka kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da shi babu abin da yake buya gare shi ubangiji maɗaukacin sarki yana kallon bayansa a lokacin da suke jujjuyawa cikin dare suna sujada suna tashi muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala godiya ta irin bayansa waɗanda suke godiya gare shi muna masu shaidawa cewa lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ne bashi da abokin tarayya ya kaɗaita a cikin uluhiyarsa wato mana shi ya cancanta a bauta masa ba wani abin bauta tare da shi kuma Allah ta'ala ya kaɗaita cikin kasancewarsa mai halitta babu wani abin bauta sai Allah tabaraka wa ta'ala babu wani mai halitta banda Allah maɗaukakin sarki muna masu shaidawa cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ya aiko shi da gaskiya da kuma addinin musulunci Thank you. بقى بشكل kamar yadda nasir alkur'ani ya zo yin ibada a cikinsa ta fi kai wata dubu kana ibada masana kidiga suka ce wata dubu tana daidai da shekara tamanin da uku babu mamaki ma da duniya kaga kenan ashe albarkar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a cikin wannan dare ba karama ba ce to muna fata Allah ta'ala ya sanya mu a cikin bayin da suka dace da haka mala'iku da kuma mala'ika jibrilu dukkansu suna sauka a cikin wannan watan zuwa duniya da izinin Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake gafarta wa bayansa wanda shi ne mahalicin bayansa wata ne ya yan uwa musulmi da Allah ta'ala yake yantar da masu zunubi waɗanda suna gab da fadawa wuta amma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ji kansu ya tsamo su a gafarta musu a yafe musu kurakuransu a cikin wannan wata mai albarka saboda haka Allah ta'ala muke roƙo wanda yake mai afuwa ne kuma mai son afuwa ne mai son yafewa ne mai son rangwame ne shi muke roƙo ya 'yantar da mu daga wuta ya 'yantar da mu daga azaba ya sanya mu a cikin bayan da ake gafarta musu Allah ta'ala ɗin muke roƙo ya kare mu daga kowanne irin sharri ya kare mu daga dukkan abin da zai gurɓata rayuwar mu ta duniya da ta lahira muna fata rahamar Allah ta baraka wa ta'ala ta mamaye mu gaba ɗaya afuwarsa da jin kansa da yardarsa muna fata ta mamaye kowanne musulmi daga cikinmu sawa'un wanda yake nan ko kuma wanda yake wani gure Allah ta'ala kai muke roƙo kada ka kunyata mu kada ka tozarta mu kada ka tona asirin mu cancanta kukan wucewar wannan wata mai albarka kuma lalle ne ku because I came. ce da take da manufofi masu ma'ana makaranta ce da lalle kowa ya kamata ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya tabbatar da manufofin wannan makaranta hatta makarantar mu na duniya kana sha abin da kake so a cikin ɗaki da babu da ya san idan ka fito waje kana daidai da sauran jama'a to saboda haka wata irin ibada ce ta musamman da take tabbatar da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin zukatan cewa komai ka kaurace wa abinci ka kaurace wa abin sha ka kaurace wa abin da kake sha'awa na saduwa da iyalinka hali kana da ikon kai waɗannan abubuwa a cikin sirri amma tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ka kame kanka daga dukkan waɗannan to kenan babban darasi ya yan uwa shine tabbatar da tsoron Allah madaukakin kamar yadda muka iya cewa abinci muka iya cewa abin sha muka bar wannan al'amari ya zamo sirri ne tsakaninmu da Allah tabaraka wa ta'ala to kenan duk wani abu na sha'awa na san zuciya na saba wa Allah tabaraka wa ta'ala za mu iya watsi da shi za mu iya ƙaunace masa za mu iya balinsa. akwai waɗanda suke da'awar cewa sun riga sun saba da ayyukan ma'asiya wani watakila giya yake sha ya ce shi ya kasa barinta watakila wani taba yake sha ya ce shi ya kasa bari watakila wani allah ya jarrabe shi da alfasha ta zina ya ce ya rasa yaya zai ya bari to wallahi ya yi kuwa duk wanda ya ce ya rasa yadda zai yi ya bar wani abu na ma'asiya da ya saba da shi na tabbata da gaske da'awa ce kawai irin ta ƙarya da'awa ce kawai irin ta fatar baki in har da gaske kake za ka canza na tabbata za ka yi me yasa ka kaura wa abinci me yasa ka kaura wa abin sha saboda ma kaura wa abincin da muka yi sai ka ga wani an yi buɗe bakin ba wani abin kirki ya ci ko ya sha ba amma kuma yana cikin farin ciki ya shafi baya jin wata damuwa baya jin wata matsala baya nuna baƙin ciki wai saboda bai cikin su da abinci ba me isa ka saba wata da yadda zai yi ya bar irin waɗannan ayyuka na sabon Allah ta baraka wa ta'ala saboda shedan ya gallabe shi saboda shedan ya rinjaye shi to Ramadan ya karantar da mu cewa lallai makincin shedan da buwayar shedan tana da rauni kwarai da gaske in kana da niyya ta domin a Ramadan ka gallabi shedan ne ka rinjaye shi ka kaurace wa abubuwa na ma'asiya to kenan idan har da gaske kake yi ka samu wannan karfin gwiwa ka samu wannan damar da za ka iya yi wa shaitan tawaye da za ka iya bijire masa da za ka iya cewa dukkan abin da kake yi masa Allah domin azumin wata ramadan ya launa da tasiri bawa masu rauni da sauran mutane mabukata da dukkan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka za Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ittaqullah ittaqun nar walau bi ita tamra ku duka launuka ko da da tsagin da biro ne a ce ma ba ka da komai ba ka da wata wadata amma kana da dabino kwaya ɗaya ka raba biyu ka bai wa ɗan uwanka to zan ya koya mana wannan mutane nawa ne kaddamar ga 'yan uwansu da suke bukata waɗansu a rarraba musu a gidajensu waɗansu a rarraba a masallatansu gashi nan dai ayyuka iri-iri na taimakon bayan Allah tabaraka wa ta'ala da mutane suke yi taimako kala daban-daban akwai waɗanda suke kokari wajen taimakawa marayu akwai waɗanda suke kokari wajen taimakawa mara lafiya akwai waɗanda suke kokari wajen ganin lalle sun bai wa makotansu masu bukata gudunmawa babba saboda haka makaranta ce take koyar da mu tausaya ma waɗansu da kyautata musu da yin alheri zuwa gare su akwai dai darussa masu ɗimbin yawa a cikin wannan ta waɗanda suke kyautata tarbiyyar mutum kuma suke gyara rayuwar al'umma gaba ɗaya saboda haka ya uwa musulmi ce waɗannan darussa mun tabbatar da su ma'ana mun koye su mun ɗauke su mun lura da cewa waɗannan su ne muhimman darussan da wannan wata yake koya mana shin mun tarbiyyantar da kanmu a kan mu yaƙi shaidan mu yaƙi dukkan irin abin da zai kawar da mu daga tafarkin Allah maɗaukakin sarki jihadi ya ɗan uwa musulmi yana nan nau'i nau'i saboda haka wata ramadan wani wata ne da yake koya mana jihadi da dukkan nau'o'insa saboda haka menene matsayinmu in ka kalli jihadinmu dangane da zukatanmu mun gallabi zukatanmu mun tankwada zukatanmu don ba su yi abin da muke so ba ya zan ba su yi abin da suke so ba ba mu yi abin da suke so ba su yi abin da muke so za su yi mun ci nasara akan zukatan namu ta wajen rora su akan ayyukan na biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma a'a mun yi sake san zuciyarmu da sha'awarmu da kuma al'adunmu sun rinjaye mu ya yan uwa musulmi lalle wata ramadan makaranta ce da take karantar da mu imani ma iya cewa wata tasha ce da matafi yake yin zango a cikinta domin ya ƙara guzuri domin ci gaba da tarisa. na ka matafi yana buƙatar kamar kai ne za ka yi tafiya mai nisa zuwa wani gari sai ka ɗan tsaya domin ka ƙara mai a motarka ka tabbatar ka cika tankinka da mai ka tabbatar ka ɗauki dukkan abin da kake bukata na abinci domin kada wani abu ya yanke maka a hanya to a takaice wannan wata da muke ciki na ramadan wata tasha ce da za mu ɗebi dukkan abubuwan da muke bukata na uzuri saboda wannan tafiya da take gabanmu zuwa shekara mai zuwa kafin wani ramadanin insha Allah wato daga nan zuwa wata goma sha ɗaya masu zuwa tafiya ce a gabanmu wanda guziri muka ɗiba domin wannan tafiya a cikin wata ramadan za mu ɗauki guzirin da zai taimake mu domin isa shekara mai zuwa insha Allah ta'ala muna fata Allah ɗaukake sarki ya maimaita mana wata ramadan ya dawo da shi gare mu muna cikin walwala da farin ciki malami yana cewa hakika rahama ta tabbata ga bawan da mutumin wato ga mutumin da ya yi azumi a cikin wannan wata kuma azuminsa ya inganta ya roƙi Allah maɗaukakin sarki safiya da marece mutumin da ya miƙe cikin dare yana karatun Alƙur'ani ko yana sallah yana mai kakantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka wannan ana masa fatan alkhairi ana masa fatan rahama ana masa murna ita irin wannan ƙoƙari nasa muna fata Allah ta'ala ya sanya mu a cikin waɗannan bayi da suka tsaya suka yi wata suka yi azumin wannan wata kuma suka yi sallolin da Allah ta'ala ya shar'anta musu saboda haka ya dan uwa musulmi ka yi kokari a cikin nan abin da ya rage na wannan watan ka ji tsoron kasancewa a cikin gafarallu waɗanda watan yake karewa ba su tsina komai na aikin alheri ba lallai duk wanda bai wa'azantu a cikin wannan wata ba to ni ban ga lokacin da zai samu wa'azi ba duk wanda bai canza wani mummunan halinsa a wannan wata ba hakika ban ga lokacin da zai canza ba hakika ya uwa musulmi wata ramadan makaranta ce ta mu iya samar da sauyi wanda irin sauyi sauyi daga munanan halayenmu daga munanan dabi'un. daga munanan ayyukanmu waɗanda suka saba wa shari'ar Allah ta baraka wa a wannan makarantar za mu iya samar da wannan sauyin a wannan makarantar za mu iya tabbatar da wannan canjin Allah ta baraka ta'ala yana cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da mutane suke ciki sai idan su da kansu mutanen sun canja saboda haka muke cewa lalle inda gaske kake kana da niyya mai karfi ta canza daga mummunan hali zuwa kyakkyawan hali to kana da ikon haka domin ramadana ya baka wannan darasi ya yan uwa mu lallai idan mun kasance daga cikin bayan da Allah ta'ala ya yi musu muwafaka da yin azumi a wannan wata ya yi musu muwafaka da yin salloli a cikin wannan wata mu sai mu gode wa Allah madaukakin sarki mu roƙe shi ya tabbatar da mu akan wannan yanayin na nagarta da salihanci har mutuwa ta zo mana ya dan uwa musulmi ka ji tsoron komawa cikin ayyukan sabo da fasikanci da fajirci iri-iri bayan ayyukan da'a da yanzu ka koya a cikin wannan wata saboda ka ya uwa musulmi bai ce ba babban kuskure ne mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa ni'ima da biyayya da da'a ga Allah mutumin da Allah yayi masa ni'ima da munajati da mahalicinsa a cikin dararen wannan wata mai albarka aibi ne kwarai a ce bayan watan ya wuce ya koma cikin wutar sabon Allah baraka wa ta'ala da wa dokokin Allah madaukakin sarki lallai tir da mutanen da ba sa sanin Allah ba sa sanin girman Allah baraka wa ta'ala sai a watan Ramadan wani malami yana cewa ya ke raina ki ji tsoron Allah baraka wa ta'ala ki fatan ladan da Allah ta'ala yake baiwa bayansa domin fa mai yanke jin daɗin matashi tana nan ta kusa ita ce mutuwa duk irin yadda kake jin daɗi kake walwala a cikin dukiya ko mulki ko kuma duk wani abin da kake sha'awa to ka sani cewa mai yanke wannan jin daɗin a kusa yake ita ce mutuwa saboda kake nan sai ka yi fatan rahamar Allah sai ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala malamin yake cewa wa quli ilahi awlini min karahmatan yake zuciyata ki ce ya Allah kai mini wata rahama daga gurinka wa afwan ya Allah ka yafe min kai min afwa fa inna Allah min dhanbi yuzhibu domin Allah tabaraka wa ta'ala bai tafiyar da zunubin bawansa wala tuhrikan jismi binarika sayyidi ya mahalicina ya ubangijina da ka kona jikina da wutar ka ta halitta fa jismi da'ifun ya Allah jikina yana da rauni warraja minka aqrabu fatan da muke na kai mana rahama ya fi kusa so da ka ya Allah mu masu rauni ne mu gajiyayyu ne mu kasassu ne ba ma iya jurewa azabar ka ya Allah da ka ya ubangiji kada ka kona waɗannan jukuna ma jukuna namu da wutar ka mai tsananin zafi wacce ba ta misutuwa muna fata Allah ta'ala ya tsare mu malamin yake cewa cewa fa malin illa anta ya khaliqal wara ya Allah ba ni da kowa da zan dogara da shi bani da kowa da zan roƙa sai dai ka ya aro, alaika tikali ya Allah a gare ka kadai dogara ba ni da wani mai ceto bani da wani mai taimako sai dai ka ya mahalicci na saboda haka duk wani bawan Allah duk wani halitta na Allah idan yana neman mafaka to ga Allah tabaraka wa ta'ala yake guduwa domin ya samu inda zai fake saboda muke ya ƴan imamu ali ibn abi talib duk lokacin da aka ce wata ramadana yana gab da karewa yakan ce kai to ba mu sani ba wane ne Allah ta'ala ya karbi sa mu je mu taya shi murna ya ɗan uwa musulmi muna fata kada Allah ta'ala ya sanya mu a cikin asararu muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin bayan da suka ci nasara waɗanda suke murna ya ɗan uwa bayan azumin watan ramadan Allah tabaraka wa ta'ala ya shir'anta mana nau'in azumin nafila daga cikin daga cikin su akwai siyamu sittin min shawwal azumin kwana shida na watan shawwal idan an idan ramadan ya wuce an daina tahajjud an daina qiyamul layl to ka ci dabino wutiri kafin ka je masallacin idi wato ka ci ɗaya ko ka ci uku ko ka ci biyar ko ka ci bakwai kuma an shar'anta mana halartar sallar idi da kuma sauraron kutubar liman kuma an shar'anta mana mu yi wanka mu shafa turare mu sanya kayan mu mafiya kyau domin tafiya masallacin idi ga kuma sada zumunci da ziyartar yan uwa da kuma tsarkake zukata daga dukkan irin abin da yake cikinsu na hasada da kyashi da kyamar waɗansu duka ana so mu wanke zukatan mu mu cire waɗannan miyagun abubuwa daga cikinta mu kyautata alaƙar mu da ƴan uwanmu ga kuma tausaya wa miskinai da fakirai da marasa lafiya da marayu da kuma faranta musu zuciya saboda haka mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu yi da'a ga mahalicin mu mu kiyaye zumuncin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta a kanmu. ala wa sallu صيامنا وقيامنا واعتق رقابنا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا ولمشائكنا ولمن سبقنا بالايمان مغفرة عزما يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والفاجرين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير وزكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار